Manyan shugabannin addini irin su sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da takwararsa na Kan, Dr. Ayo Kunle, su ne suka tashi tsaye da nufin magance rigingimun ƙabilanci da na addini da ke rikidewa daga na makiyaya da manoma ya zuwa na siyasa. wani abu da Ustaz Muhammad Nuruddin Lemu ya ce sai an kawar da rashin gaskiya a tsakanin manyan malamai sannan za a daidaita sahu. Kamata ya yi a tabbata cewa mutanen da ake girmamawa ta bangaren addini ba za su ga irin matsalolin nan ba su yi shuru. A tabbata cewa wai tsoron allah zai taimaka wurin neman gaskiya a yi adalci wurin magana a yi adalci wurin neman gyara kuma tabbata cewa duk da yadda za a warware abun za a yi abun ta yadda zai amfani jama'a nan gaba Shi kuwa babban mai jawabi daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor James Kantiyok, ya yi ƙarin haske daga ƙasidarsa wacce ta ba da muhimmanci akan ƙauna. akwai ababu guda biyu rashin wayewan kai da rashin faɗin gaskiya inda za mu iya wayar da juna a kan zaman lafiya addini ba za ta raba mu ba to ya za mu yi mu gyara to ganin ki ke musulmani krista in ganki kamar 'yar uwata ke kuma ke gani kamar dan uwanki babu wani cuwa-cuwa ciki in ki min laifi zan ce ke ki min laifi in kuma maki laifi sai ki ce eh kai mani laifi sai mu zauna mu tattauna mu ce ina ne maki laifi ki ce gashi nan zan ce to na tuba in na tuba kuma sai kin ce eh ke yar uwata ce dan Allah ki yafe ni kar ki rike ni a zuciya muka yi wannan zamu iya warwarewa shugaban kungiyar miyatta Allah Makban Muhammadu Kirwa Ardan Zuru ya ce kungiyarsa tana Allah wadai da masu tashin hankali. Babban abin da wannan kungiya ta mai ta Allah Cattle Breeders Association take yi kan na harko dai tana Allah wadai da duk mai kashe kowace irin rayuwa ce ko ta musulmi ne ko ta kirista ce ko ta tibi ce ko ta bahilla ce ce ko ta bace mace ko ta inyamuri ce ko ta bayarbi kungiyar mai ta Allah tana Allah wadai da mai wannan al'amari domin kungiyar mai ta Allah tana koyi da abin da addinin musulunci ya ce Allah ya la'ani mai tada tashin hankali Wace rawa mata za su taka na ganin cewa ƙauna ta tabbata da kuma zaman lafiya tun daga cikin gida. Maryam Ibrahim Dada na cikin manyan mata malamai da suka halarci taron. A matsayinmu na mata, matar gida da mijinta da 'ya'yanta to tun daga cikin gida. Za mu fara nasiha ma 'ya'yanmu da mazajenmu da 'yan uwanmu a cikin gida. So na ga insha Allah muka zauna muka samu haɗin kai. tsakanin junanmu da gane abin da muke ciki kuma muka fito waje muka ga sauran 'yan uwa sai mu gaya musu abin da ake ciki. Abin jira a gani shine alƙiblar da jawabin bayan taron zai bi wajen magance rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zama lafiya shine gaban Najeriya.